dubu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yini na 29 ga watan uku a shekara ta 1900 kuma da 98 a shekaran turawa kuma yau wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam idan ba a manta ba jiya muna babi ne da yake magana akan alwala ko mun karanta waɗansu daga cikin hadisan waɗannan babi wannan babi waɗanda suke fayyace mana hukunce-hukuncen alwala to kasancewar mun yi kishibin da shiga watan zulhijja shi sa nake so in faɗakar da mu cewa mutumin da wannan wata ya kama kuma ya kasance mutum yana da nufin zai yi layya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da zulhijja ya kama kuma kana cikin waɗanda suke da niyyar aiwatar da layya to kada ka aske wani gashi na jikinka ha kuma kada ka aske wato karka yanke abin da dinka farkan sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya aske wani gashi a jikinsa kada kuma ya ce zai yanke farkansa har sai bayan ya yanka ragon sanallayya a ranar sallah an fahimta ku sannan waɗannan kwanaki goma na farko na zalhijja kwanaki ne masu falala hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu waɗansu kwanaki wanda aiki na gari ke zama mafi zama abin kaunatuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda goma sai sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ma annabi ce wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai dai in mutum ya fita da dukiyarsa da gangan jikinsa sannan bai dawo da komai gida ba shine kadai mutumin da zai tsara mai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da haka ya kamata yan uwa a zage dan sai wajen kwanaki na ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ana kawo mutum lada sama da sauran waɗansu kwanaki wannan aikin alkhairi ya shafi karatun qur'ani ya shafi yawaita kabbara ya shafi tasbihi ya shafi zikiri ya shafi salatin annabi ya shafi sayar da abinci daga jirgi ya shafi taimaka mara lafiya da magani ko abin da zai magani ya shafi taimakawa maraya ya shafi taimakawa dukkan wani mutumin da yake cikin kunci Allah shi ba mu ikon aiwata suwa za mu tashi kan hadisin laqit ibn sabira malam yace wa an laqit ibn sabira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وعن لقيط بن صبرة عن دي حديثي دقا متمن لأشكرا لقيط ابن صبرة radiyallahu anhu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sana da mutum Allah tabbata gare shi ya ce asbighil wudu'a ka alwala domin al shine al-itmam a larabci asbighil wudu'a bi ma'ana atimmal wudu'a ka alwala ta hanyar wanke gaban ake wankewa ko shafar ake daga farko zuwa an gane ko wa khallil bainal asabi ka na tsakanin yatsu abinda ake nufi da takhlil shine ijra'ul ma baina asabi yadayn wa baina asabi rijlayn gudanar da ruwa tsakanin yatsun hannu da kuma yatsun kafa ana bukatar mai alwala kar ya sake wajen sanya ruwa a waɗannan wurare da karka zo wanke hannu kan fici ruwa kawai kai haka ba tare da ka kula da tsakanin yatsa da yatsa ba wani lokacin sai ga mutum ya bar lam'a inda ruwa bai duka ba to da haka sai annabi ya umarni na musamman ka zuba ruwa kuma ka sa yan yatsanka ka ka tuttuɗa tsakanin yatsun ka yatsun dama da kuma na hagu a kuma kafa ma ta dama da ta hagu gaba ɗaya shine ma'ana wa khallil bainal asfabi wa balik fil istinshaq annabi ce ka zurfafa wajen shakar ruwa an gane ku illa an takuna sa'iman sai dai fa in ka kasance mai azumi wa baligh fil istinshaq ka zurfafa wajen shaka ruwa yayin da ka zo alwala ana son ka shaki ruwan ya shiga sosai cikin kofar hancinka illa an takuna sa'iman sai fa in kana azumi to ba za ka mai ba ba za ka shaka ba ko ba za ka zurfafa ba gaya ba za ka zurfafa ba ke za ka ruwa ne za a shaka ko ana azumi amma zurfafawa ba sai ga wanda ba mai azumi yasa suka ce istisna'in da aka yi anan dogaciya ce ba wai ta hana ruwan ba a'a ta hana zurfafawa an gane ko wa balik fil istisaqi illa an takuna sa'iman wannan hadisi akhrajahu al arba'a malaman hadisi hudu suka rawaito shi Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i ibnu Majah wa sahahahu ibnu Khuzaimah hadisi ne kuma wanda yake hasan ma'ana hadisi ne wanda ake hujja da shi yanzu me hukuncin tsantsai sai ya san hannu ko hukuncin tsaitsai ya su na kafa a cikin alwala mai hukuncin sa wajibi ko musahabi wajibi saboda saboda umarnin manzo sallallahu alaihi annabi ya ce khallil bainal asabi wannan khallil fi'il al-amr a ka'ida na usulul fiqh al-amr al-mujarrad an al-qara'id yufidu al-wujub duk umarni daga Allah ko manzon sa matukar ba wata karina ko alama da ta kautar da shi daga wajibci ana daukan shi a matsayin wajibci ba ta kai shi zuwa ga mustahabbanci sai in akwai wata alama da ke nuna ta alamar a cikin lafazin ayar ko hadisin ko a wajen lafazin ayar ko hadisin a wadansu ayoyin daban ko wadansu hadisan daban amma in ba haka ba duk inda umarni ke ya zama wajibin ba ya zama wajibin imtisal wajibi ne bin wannan umarni ba a ɗauke shi daga wajibci a kai shi musahabanci sai tsayin akwai wani dalili da aka dogara da shi kan haka in ba haka ba dole za a ɗauke shi a matsayin wajibci an fahimta ko wali abi dawud fi riwayatin idza fa mazmiz a wata riwaya ta abu dawud yace idza fa mazmiz idan ka tashi yin alwala to lalle ya kasance ka kuskure bai mazmiz ka kurkure bakinka kurkuren baki shi ma ya sa ya zama mai kenan ya zama wajibi ina fatan kuna fahimta da kyau ya zama wajibi cikin alwala yanzu mutum da zai zo alwala sai ya kurkure baki ko ya ki shaka ruwa ya zama ya bar mai kenan ya bar musabi ko ya bar wajibi alwala ta yi ko ba yi ba wajibi ne ni na yadda da kuwa kan wannan saboda annabi ya yi umarni duk umarni ana ɗaukar shi a matsayin wajibi sai in an samu karina allati tasrifuhu min al-wujub an al-wujub ila al-istifa bai amma in in dargi mata mai hukuncin wanda ya bar wajibi ya yi laifi amma lola ta ne ta yi akwai hukunci tsakanin rukuni da wajibi rukuni wajibi idan ka bar rukuni sallah ta rushe amma in ka bar wajibi fa sallah tana nan sai dai mutum ya yi ya yi sabo ya yi sabo inda ya bar wajibi ina fata an fahimta yanzu kun ga wanke fuska me hukuncin sa a cikin alwala rukuni ne niyya me hukuncin ka rukuni wanke kafafa rukuni to dukkan waɗannan rukunai ne ina fata an fahimta waɗanda idan mutum ya bar su alwala ta lalace gaba dole sai an faro ta daga farko amma idan mutum ya bar waɗancan waɗanda muka ce wajibi ne a bisa ga fata wanda ku kuka bayar da kan ku ce wajibi ne to kenan sai dai a ce yayi sako amma ba a cewa yayi ne alwala ta lalata sai dai waɗansu malaman sai su zo sai su ce da kai abinda duk ake yi a sashen fuska yana ɗaukar hukuncin fuska yanzu idan aka ce wankin fuska a cikin alwala me hukuncin sa to fuska me faɗin ta daga kunnan dama zuwa kunnan tsawon ta ba daga mahudar gashi ta goji zuwa ina haba wannan ita ce fuska duk abin da ke wannan tsakanin shine mai fuska to da haka sai suka ce baki a nan yake hanci a nan yake duk abin da ake wa waji abin da ake wa fuska hukuncin su daidai yake da abin da ake wa hanci da abin da ake wa baki me yake na matsayin sa rukuni ke ina fatan gura fahimta da kyau shi yasa kun ga ajiya lokacin da muka zama fara magana alwala sai muka ce gaba ɗaya alwala a gabbai nawa ake yin alwala hudu hannaye sai kome fuska sai kuma kai sai kuma kafa a nan ne ake yin alwala to amma idan ka zo misali ka ɗauki kurkuren baki ka ɗauki shakar ruwa in ka saka su cikin fuska ka ga sun jijjina amma idan ka ce su wani abu ne daban ba fuska ba yanzu aya ba ta yi magana kan su يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم سمي وأرجلكم إلى الكعبين أبوك داود أكثر to da haka anan ne malaman ke cewa fuska idan aka ce fuska da hanci da baki duk sun shiga cikin ta idan wankin fuska ya zama dole to kuma shaka ruwa ma ya zama ya zama dole sannan kurkure baki kuma ya zama ya zama dole don saboda suna cikin me suna cikin fuska lokacin da Allah ce fasilu muna muna nufin kawai ana nufin fuska ta tukan dinta amma me yasa aka ware kurkuren baki da wannan daban-daban ake yin su lokuta daban-daban sai an fara yin wannan sannan a yi wannan a zo kan wannan tsakanin su da wankin fuska saboda a aikata annabi ya fassara amma a dunkulallen bayani aya da suke fassara da a kuma ya shafi ya tafi ya shafi ya tafi ruwa ya shafi kurkuren baki amma a fayyace a aikace sai annabi yi wannan aikace practical annabi ya aikata aya amma a dunkulallen bayani aya ta yi isara zuwa su shi ina fatan kun fahimta wa alaikum assalam eh gaskiya maganan wajibi ta tana da gaskiya kwarai maganan wajibi tana da sama da maganar rukuni maganar rukuni din ma kuma akwai malaman da suka yi ta an fahimta ku وعن عثمان رضي الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عثمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنكر هو حديثي لك عثمان بن عفان الله كاري دا أن النبي صلى الله عليه وسلم Usman ba amfani ya ce lalle annabin Allah sai da mutum tabbata gare shi kana yukhallilu lihiyata ya kasance yana son sai ke gemun sa til wudu'i a cikin alwala abin da ake nufi da khalil kamar yadda muka faɗa sanya ruwa har ya wuce gashin ya ratsa zuwa ga fata shine khalil din ba lalle ne sai ka sa ya tsaka ka ji fa haka ba wannan sai fa ake dan idan muka fassara sai fa abinda mutane suke fahimta kawai ne zai gashin haka wanda wannan ba shi ake nufi ba dan kaga hadisin Abu Dawud sai ya nuna a aikace yaya annabi yake khalil din sai yace yadda annabi ke shine sai kamfaci ruwa da tafin hannunsa sai ya sa shi haka har sai ya hada tafin hannunsa da mai da fatar abin da sansa yadda ruwan zai wuce gashin har ya ratsa mai dangin din gashin inda fatar shi kenan yayi khalil lihyati wato kaga sabani da wuce fahimta ta kalilin layya shine kawai mutum ya yi cikin gemu haka ya yi da haka abinda ba ake bukata ratsa ruwa har kai zuwa ga fatar zuwa bikin gindin gashi shine ake nufi da tahlil an fahimta ku haka takhlilu bainal asabi shi ma abinda ake nufi ratsa ruwa har ya kai ko ina da ko ina tsakanin yatsun kaɗan na hannu ko na kafa wannan shine abinda ake nufi da tahlil din ko a wajen lihiya ko a wajen wannan to shine ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i annabi ya kasance yana ratsa ruwa ya shiga karkashin gemun sa fil wudu'i cikin alwala menene bambancin hukunci tsakanin takhlilu asabi al-yadayn wa rijlain da kuma takhlilu lihiyat takhlilu lihiyat dai annabi umarni yace khallil bainal asabi nan gurin kuma aiki ne sai aikin annabi na nuna wajibi aiki baya nuna wajibi amma umarni ba yake nuna wajen ina fata an fahimta aiki baya nuna wajen sai in an samu wani sabon dalilin daban wanda zai nuna wajibi amma aiki kadai cewa annabi ya kasance yana kaza wannan kadai baya fa'idan da abin ya zo mai wajibi dan saboda ta iya wa annabi ya kasance yana kaza kuma ya zanto shi kadai ma ya shafa bai shafe kawai bai shafe ni ba annabi ya kasance ya aure mata tara amma ya yi umarni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son mace yana da dama ya aure ta ko da bai bayar da sadaki ba ko da ba alwali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da dama ya raba kwana da wanda ya so ya ki rabawa da yadda su cikin matansa idan ya dama a daki ya tare a daki daya ya wata ba komai bai yi da wa Allah laifi ba idan ya dama ya wata biyu a daki daya bai wa Allah laifi ba in ya ga dama kuma ya raba turji man tasha min hunna wa tu'wi ilayka man tasha wannan an baki wannan damar amma ka kai ko dole sai ka raba kwana haka shi ma dole sai ya raba kwana kowa ma dole sai ya raba kwana matukar yana da mata nawa matukar yana da mata biyu zuwa abin da ya saba dole sai ya raba kwana dole sai ya adal amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka a takaice dai aikin annabi baya nuna wajibi sai an sami umarni shine ake daukan wajibi da kasan don haka da wannan ne malamai da dama suka fi shi wannan fi gemu a cikin alwala hukuncin samun mustahabi ne amma na so ka zai zama wajibi tunda umarni ne annabi nan ko aikin sa a cikin zo mana ina fatan kuma yin da kyau wa alaikum assalam ba a ya aiki ai ka ba a ce ka hukunta shi ba sai dai ka ba da fatawa amma kana tabbatar ka cewa ne ya niyya cikin alwala bai ba tunda aikin zuci ne ba ba fata aiki da baka ba kai ba a ce ba dole ka bincika ga wani ya alwala ko ya yi niyya ko bai ba amma shi mai alwala ake magana kai ake magana dole in zaka kai niyya ni ma ana mun dole in zan yi niyya amma ba ce kai ka zo ka bibiyi mutane kun yi niyya ko ba ya ko za mu sai in ka faɗa mana ka ce ba gani ba ba ka ce a zuci take ba to ya zami mu gane وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Zaid Allah ya yace inna nabiyya sallallahu annabi sira da amince tabbata gare shi utiya bi sulusai an kawo masa kashi da ya kai adadin kashi biyu bisa uku mudu na mudu aka kawo masa ra'ayi sai ya shiga yana mai wanke hannayensa da ma'ana yana nufin sai yi alwala da shi cewa ya zira zira'aihi wannan ya zanto min ba su islakil juz'i ma iradatul kulli ba wai wanke hannu kada yake a cikin alwala ba amma sai kawo wanke hannu yana nufin alwala gaba ɗayan ta kun fahimci wannan da kyau abin da yake so ya fayyace mana a nan gurin wannan hadisin wani adadin ruwa ya kamata ka yi alwala da shi kai mai alwala ga ruwan da annabi ya alwala da shi shine abin da yake kashi biyu bisa uku na mudu annabi ya yi alwala da shi mafi karanci kenan kuma haka ake so a tsaya shi yasa aka ce annabi ya koya wa mutane al-iktisadu fi kulli shay tattalin arzikin kasa hatta a ruwan alwala <laughs> kamar yadda a ci da sha Allah ce wa kulu wa shrabu wala tusrifu to haka alwala ma kuma aka ce ruwan kar a ta yasa a can baya aka ce kar mutum ya bawali a cikin ruwan da yake tsayayye saboda kar a bude kofa wannan ya zo ya wannan ya zo ya wannan ya zo ya sai kuma a gurbata ruwan mutane ba su da yancin su wanki da shi ko wani amfani kaga tattalin arziki kenan a musulunci karkashin wannan ake karkashin irin waɗannan hadisan da ayoyin da suke kama da wannan ake daukan tsarin tattalin arziki na musulunci hatta a ruwan alwala ana son ka auna ga yadda ya kamata kai da to kaga kina shi bai kamata ban bude ban bude ya yi kazba in ba ta bokiti guda wajen alwala kau an fahimta ku wa alaikum salam <laughs> ta yi jikin suna da mai dalilin to wata kullaha masu zatu eh wajen gemu na ce a kwamfada ba sun ɗazu kana ina a cikin wanke fuska za ka yi saboda bi ka'ida idan mutum na da gemu musamman da yawa wajen zuba ruwa a fuska da wuya ruwan ya samu ratsawa can gaba ya yasa aka ba da mahimmanci wajen wannan ɗin daban kaga mutumin da yake baya da baiwa ta gemu kaga shi ba sai ba ya cikin wannan dan ba ba komai sulub kawai zai wanke gaba abu ya aske kayan sa ko abu idan mai aske wani ko wanda kuma bai kamata a aske din ba tun da hadisai da suka zo suna magana kan gemu wajen hadisi arba'in daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi arba'in duk magana akan mai gemu aiki ne babban sifa tsakanin mace da namiji yanzu idan mutum ya leko ta wando ya za mu magana shi mace ne ko namiji ne da gaggawa wa waɗansu sai sunna ne kun san kuma idan aka ce sunna sai waɗansu ɗauka abinda in ka ga dama ka bari in ka ga dama ka ki bari to wannan lafazin sunna mai ake nufi da lafazin sunna lafazin sunna yana da ma'anoni daban-daban an fahimta ko ya danganci wani yare kai amfani da shi lokacin da kake nake cewa abu kaza sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati da komi wa sunnatul khulafa ar-rashidin shin yana umarni da rike wajibabbin al'amuran da yadda su ko ko mustahabbai kada banda wajibi to amma kuma yasa musu suna ne sunna kaga sunna anan wurin har wajibi yake da haka ba wai dan an ce abu sunna bane zaka dauka cewa bai zama wajibi ba idan ana nufin sunnar annabi ne ana nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai kenan amma idan an ce hukuncin sa sunna ne to shine wannan abin sai zama ba wajibi ba kenan wannan ka koma yaran fuka fuqaha malaman usulun fiqh suna idan sun ce wajibi sunna suna nufin abin da bai ce wajibi ba amma yayin da malaman hadisi suka ce hadisi sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai an fahimta ku to karkashin kuwa karkashin ina ake samun wajen su karkashin umarni hadisan cikin bukhari da muslim da suka zo kan gemu suna magana ne akan umarni suke cewa a yi da haka idan mutum ya saba kenan ya saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wanda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauki wannan abu a matsayin wajibi duk umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wajibi sai in sun samu wani abu da ya kautar da shi daga wajibi zuwa ga musahabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na musu mubaya'a sai ce to na maka mubaya'a kan jihadi kuma karka roki kowa komi kai ma na yi maka mubaya kan za ka yi jihadi kuma karka roki kowa komai ba yi ba roko fahimtar su da wannan ya shafi kowane irin roko shi yasa ɗaya daga cikin su yana kan doki ko rakumi sai bulala ta fado kasa yana jin kunya ce mai ko mun zakariya ga bulala tana kasa yana ganin ya ya yi roko sai zai sauko kansa ya dauka ya hau haka sabuwa na suka fahimta ba suka fita a ciki shi yasa sai rayuwar su ta yi kyau a duniya kuma suka ci riban duniya kamar yadda kuma ga sakamakon da Allah ya alƙawarin zai musu kyakkyawa a lahira wa anhu radiyallahu anhu أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحبول وعنه لفظ إن كما زواجوا عبد الله بن زيد أنكر قولك عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد يا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريب يأخذ لأذنيه yana rika don shafar kunnensa me yake rika ma'an wani sabon ruwan daban ghairal ma'in ladhi akhadahu li ra'sihi da ruwan da ya shafi kansa kun fahimta ko wannan shine hujjar malaman da suke cewa wata jididul ma'ilahuma sun ce mashhurul uzraini wata jididul ma'ilahuma suka ce me ga hujjar su abdullahi ibn Zaid ya ga annabi ya ɗauki wani ruwan daban ya shafi kunne ban da wanda ya shafi kai da shi wanda ya shafi kai daban da ne sake ɗaukan wani ruwan kuma ya shafi mai da shi ya shafi kunne da shi wannan hadisi a kharaja al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito shi kun ji ruwayan bai hasi wa huwa kuma shi wannan hadisin dai da ake magana a kansa inda musulun ya zo a wurin imamu muslim min hazar wajhi kuma dai ta wannan sahabin bilabzi amma da lafazin cewa wa masaha bi ra'atihi bima'in ghairi ya yadayhi wa masa bi ra'atihi annabi ya tafi kansa bima'in da wani sabon ruwa ghairi ya yadayhi ba gomar wanda ya wanke hannu ina fatan kun fahimta riwayar imamu muslim abin da suke annabi ya wanke hannu da ya wanke hannu ya kammala zai shafi mai kenan kai sai ya samu wani ruwan daban ya taɓa wani ruwan ya shafi kai ita ko riwayar bai haƙi abin da suke annabi ya shafi kai da ya sai mai kuma daga shafar kai sai kunne sai kuma ya sake samu wani sabon ruwan da ya shafi kunne kuma duk hadisin mafitarsa ɗaya shine abdullahi bin zaid to shine masu ruwaya ne suka sha bambam wani ya ruwaito shi ta haka wani ya ruwaito shi ta haka yanzu wannan hadisin da wannan wannan abin da ya koyar ba shine wannan hadisin ya koyar ba to shine a gaba sai malam ya mana wata magana ta malaman hadisi sai ce wa huwal mahfuz shi wannan na karshen shi ne aka hardace daidai wancan na farkon ba ba a haddace daidai ba da haka wancan na farkon sahihi ne wannan kuma sahihi <laughs> wa huwal mahfuz idan sun ce al mahfuz cikin hadisi shine wanda yake allazi yuqadiru bisyar an gane ku wa zuzu zimara wal maqbulu mukhalifan arjaha dama abin da kin da hadisi shaz mutum ne mai harda ya ruwaito shi da wani lafazi daban sai wani mai hardan daban wanda ya fi na wannan ya kawo lafazin da ba wanda ya kawo ba mun san wannan mai harda ne amma wancan ya fi harda sai mu karɓi ruwayan mafi harda a maimakon ruwayarwa mai harda mafi harda mai harda da a karɓi ruwayar mafi harda a rinjayar da ita a kan ruwayar mai harda kun fahimta ko to shi wannan na farkon riwayar mai harda sai a ce masa shahar ba za a aiki da shi ya inganta ta hanyar sanadi amma ba za a aiki shi wannan na biyun riwayar mafi harda sai a sa masa suna mai mahafuz a wurin malaman hadha shahar wa haza mafi wannan ta fuska dai kenan ta wata fuskar kuma dai duk zai shiga cikin tas mutum ne mai har da zuwa ji sai aka samu waɗansu masu har da makamanciyar tas mutum biyu zuwa uku adadin su ya fi shi su kuma suka rawaito hadisin kishiyar ruwayarsa kamar buga mana misali ɗaya daga cikin su zo ce annabi ya ce idan kare ya tsoma ruwa a cikin bokitin ku ku ya tsoma baki a cikin ruwan ku da ke cikin bokiti ku zubar da ruwan ku wanke bokitin sau bakwai wankin farko ku sa kasa wannan ita ce ruwayan masu har da mutum uku duk sun yi tarayya kan wannan wanda ya ce haka wanda ya ce haka wanda ya ce haka sai wani ma har da shi guda ɗaya ya zo kansu ɗaya wajen har da bai bo can ba amma su sun fi adadi sai ce annabi ya ce idan baki ya tsoma muku baki idan kare ya tsoma muku baki cikin ruwa shi da su wa ya wani harda kansu ɗaya wajen harda amma wa ya wani yawa su suka fi shi daidai shi ya yi kuskure dan an fi tsammanin kuskure ya su kofar mutum ɗaya sama da mutum ko da mata da aka san masu yawan mantuwa ne da aka zo har da aka zo shaidar da ake neman mutum biyu wajen dukiya aka ce ku ne mutum biyu su da. in ku rasa fa in lam yakuna rajulaini fa fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min al-fuqaha saboda me an tadilla ihdahuma tadhkira ihdahuma da in diyar ta manta ta ce ta manta to kaga wannan in wannan ya manta wancan zai manta in wannan ya manta wancan zai manta su uku ne da wuya a ce su manta su duka kai dai kawai ka kiyaye tare da cewa tarihi ya nuna kanku ɗaya wajen harda baka fi su karfin tunani ko karfin harda ba da ku to a irin wannan riwayan mutum uku nan sai a ce mahfuz riwayan mutum sai a ce shaz hadisin wannan mahfuz hadisin wancan shaz to a lokacin nan shaz ba za a yi ba yanzu kun ga wannan suka ce annabi ya ɗebo wani ruwa daban ba wanda ya shafi ciki ba da ya ɗebo wani daban ya shafi kunne wadanda suka ce a'a abinda annabi ya yi da ya wanke hannu ya ɗebo wani ruwan daban wajen shafar kai amma ba su maganin yanzu kaga wannan hadisi shine mahfuz wancan kuma ya zo mai isyan da ka wancan hadisin na farko da ka ga matsalan cewa wa tajdidul ma ilahuma an gina ta ne bisa ga me hadisi sahihi wanda bai san cewa hadisin da ibn bane bai yi ta aiki da ita yana nan a matsayin abin yau uzuri a shari'a wanda koyi da labarin hadisin musa'ifi ne to daga lokacin nan babu shi babu wani tajdidul ma ilahuma a kare ka da hujja kuma to da wata hujja kuma ka kawo jiki an ce zai yi ne ba sai ka nemo sabo ba to ana jiran kafin ka ta jini kuma sai ka samu sabo ke shi zai zama ila uwa kuma sai ka samu wani sabon hadisi ke inda akwai eh di ingantacce ne mana ai magana da gaba wancan ba huwa mahfuz ai magana ta kare kuma ko da duka guda biyu ingantattu ne ga riwayan muslim ga riwayan bai haƙi wa za a rinjar akan wani riwayan imam muslim ita za a rinjar akan riwayan imam bai haƙi ka'ida kenan idan an samu ta'arudu bainal hadithain ahaduhuma kharrajahu al-imam muslim wal akhar kharrajahu man huwa dun muslim fa inna nurajjihu riwayata musulmin ala man huwa dunahu kace me eh ne ina wannan magana a hashiya a lamba ta kasa قال الصنعاني لم يذكر المصنف في التلخيص الحذير انه اخرجه مسلم ولا رايناه فيه ومجموع ما ورد في الباب يدل على انه مسح الاذنين بماء الراس واخذ ماء جديد له ya faɗa wannan shi ya kace abin nan din sai faɗa kenan shi wannan ba wanda ya din daban wanda ya hashiya din ka duba daga baya zaka ga sunansa a farko wani jin da abin nan da ya gashi nan suna a tsara suna na Egypt ah, a iyakacin sun yana ne ya yi wannan hashiya din ko da yake su bayyana sunansa a nan baya ba na man da sunansa da duka wannan magana ta ba a bar sallama ba ce ta ce ba a bar sallama ba ce binciken malama hadisi sun riga sun wuce kuma shi kansa ya ta koda ne ma abin da yake sana'ani yace lam yadhkur musannif fi talkhis labir annahu akhrajahu wato shi sana'ani kawai abin da yace gashi anan ibnu hajar ya ce hadisi nan nabi muslim ya rawaito amma a cikin littafin sa mai suna talkhis habir bai faɗa mana cewa muslim ya rawaito ba ma'ana in kaga wancan ruwayan a can ba tare da bayani ba sai ka dauki bayanin nan sai ka hada abinda sana'ani ya faɗa kenan a cikin sharhin sa na subul salam da yawa bulugul maram kaga ya kare wannan maganar kenan sai kuma shi wannan mai tahqiqin sai yace wa majmu'u ma warada fil bab yadullu ala annahu yasihhu mas'ul udhunaini bima ar-ra's yace abinda idan muka tattara abinda yazo cikin wannan babu na hadisai yana nuna mana cewa yana inganta mutum ya shafi kunnuwansa da ruwan da ya shafi kai da shi wa akhdhu ma in jadidin lahuma ha kuma ya halatta ko mutum kuma ya dauki wani ruwan wai yana nufin ka dauki wancan ka dauki wancan wannan shine yana kokarin ya jam'u bainal qawlayn bayan ku za a wannan jami'in ne in wancan ya inganta wancan ya inganta وعن ابي هريره رضي الله عنه انتبه هريره رضي الله عنه يا حقولي لي baya ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه an karbi wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi kala Abu Hurairah yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa inna ummati ya'tuna yau qiyamah al'umma ta za su zo a ranar tashin kiyama gurran muhajjalina wurran muhajjalina gurran da fararen fuska muhajjalina da kuma fararen kafafu da hannu domin al-gurru jam'i ne na al-agharru abinda ake nufi da al-agharru shine farin nan da kake gani a goshin doki za ga jan doki ko bakin doki sai ga sa da me fari kuma to wannan shine abin da ake nufi gurru dokin da yake wannan sai a ce masa al-aghar jam'in sa shine al-ghurr abinda kuma ake nufi da at-tahdilu shine albayazul mawjudu ala ra'asil farq wato ala rijlil farq wato irin farin da ake samu a kafafun doki wani lokacin za ga doki baki ko fari a ko amma kafarsa kuma sai ga da mai fari to wannan shine at-tahdid wancan kuma shine al-ghurrat annabi ce al'umma ta za su zo ranar tashin kiyama ghurran mu'ajjalina suna da farin fuska kuma suna da fari a hannunsu da kafarsu saboda me min asar wudu a sakamakon alwala da wannan annabi zai gane al'umma ranar tashin kiyama sai wannan ke nuna alwala ta zo ne kadai a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kadai aka arsa da wannan al'ummar annabi Musa al'ummar annabi Isa al'ummar annabi Shu'aibu annabi Yaqub waye duk su ba su da alwala a cikin shari'a su mu ne aka arzuta da mai alwala da haka a cikin rukumul sun mutane a gobe kiyama annabi zai gane daidaikun al'ummarsa ta hanyar alamar alwala duk masu alwala sai a gansu fuska barikal hannu barikal kafafu barikal da annabi ce ga al'umma ta nan yanzu wannan yana nuna mana mai falalan alwala ke wannan hadisin na nuna mana falalan alwala kuma wannan zai sa mutum ya kwaɗe wajen cika alwala din na. ya ga bai sakaci da ita ba dan ya dace cikin waɗanda za su tashi da wannan hasken a kiyama sai wannan ya sa maka jin ɗanɗanon ibada lokacin da kake alwala kar ka dauka kawai al'ada kake kana zuba ruwa ja kana surutu baka san ma kake ba a ka yi ta a sai ta yadda kowane abu kan kyautata shi dan ga irin sakamakon da kake jira gobe kiyama an gane ko ya atuna yawmal qiyama gurran muhajjalina to shine suka ce wai wannan gurran din hal ne halata kaunihim gurran muhajjalina shi yasa yazo mansubin alal hali kenan ko waɗansu malaman nahawun suka ce a gurran din nan maf'ulan bihi mansub suka ce menene suka ce ai ya atuna yawmal qiyama ai da ma'ana yusammauna yawmal qiyama ko aula yawmal qiyama za a kiraye su ranar tashin kiyama a matsayin al-ghurr al-muhajjalin za a ce ya koma su fararen fuska da fararen kafa haka za a kiraye mutane waɗansu suka ce a sifa ce za su dace da wannan farin fuska da fararen kafa da hannu ba wai sai ma an kira su ba kowa zan su zai da kun fahimta ku to anan ne karshen maganar annabi ta tsaya magana ta gaba fa man istata'a minkum an zila ghurratahu duk wanda yake son ya tsawaita kyallin fuskarsa falyafa'al sai ya aikata to wannan karshen jumla ta karshe maganar Abu Hurairah ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda maganar annabi ta tsaya inna ummati ya'tuna yawmal qiyama murran muhaddalina min athar al-wudu anan maganar annabi ta tsaya sai shi Abu Huraira dan kudaitar da mutane sai sai faman istata'a minkum an yuzila ghurratahu duk wanda ya sami iko cikin ku wajen tsawaita wannan kyallan furtan nashi bal ya fa'al to shikenan sai ya tsawaita shi wannan ya zama ijtihadin Abu da aka Abu Huraira idan ya zo wajen alwala sai ya wanke hannunsa har sai ya shigar da dangonsa idan ya zo wajen wankin kafa har sai ya zo rabin gumi shi a fahimta sa yana so kyallin yayi yawa gobe kiyama kare sa a idan sabu kudi kare sa a agogar hannu kadai gare ya yawa har sai ya zo nan wajen dan haka abu da yake a cikin to amma da shi wannan fahimtar sa ne sauran sahabbai sun saba mata tunda ba annabi ne ya umarni ba shi da annabi ya kudaitar bisa ga cewa ga abin da alwala za ta gadarwa mutum shine hasken goshi da hasken hannu da kafa gobe kiyama shi sai yake ganin ayi shahadin su hasken ya yawaita shi yasa imam malik muna da cewa wannan fahimtar abu ya yace duk wanda ya wuce inda annabi ya wuce to yayi ta'addanci ya tsaya a nan abu hurairu kuma a roƙa masa gafara ba shi kenan ba yace amma kai koyi da shi tsaya inda annabi ya tsaya haka imam malik ibn anas mun bayyana da kyau to wannan jumla din wanda Abu Hurairah kawo ita ce ake kira idraj a cikin ilimin hadisi sai a ce al-mudraj da ake nufi da al-mudraj marwayin hadisi ya kawo maganan annabi sai ya jefa kalmar sa a tsakiyar maganan annabi din ko a karshe sai yadda ba tare da ya bambance cewa ga wannan maganan annabi ce wannan da ba ya sadar da su ka ba wanda zai iya gane wannan sai wanda ya karanta ilimin hadisi sai ya fahimce da inda jumlar maganar annabi ta tsaya can gurin kuma kari ne na shi mai ruwaya wanda ijtihadin sa ne ya shigar baya cikin magana ta fito daga wajen annabi to irin wannan shi na kira da suna mudar a cikin ilimin hadisi alaikum shi ne karanta masalahul hadisi da kuma mu'amala da riwaya shi ilimin hadisi bayan ka karanta masalahul hadisi ka karanta ilimin rijal to kuma sai gwagwarmaya da littattafai na yau da gobe shi zai ta bayyana maka abin kaga inda zaka bi gane wannan yanzu misali wannan hadisi ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim su rawaito ko to bukhari yana da sharhi ko muslim ma na da sharhi daga cikin mafi ingancin sharhin bukhari fatul bari na ibnu hajar al asqalani to wajen karkashin sharhin hadisin sai ka samu wannan bayanin na wannan ka fahimta da kyau haka muslim na da sharhi na imam an-nawawi karkashin sharhin wannan hadisin sai ga wannan bayanin na wannan banda shi kuma sauran littattafan da suka damu da abin da ake kira al-fiqhul muqarram ko na shuruhul hadith ina kamar ihkamul ahkam bi tarhi umdat al-ahkam na ibnu dakiq al-eid kaga duk zai maka irin wannan bayanin da sauran dai da tafai kamar su nail autar na imamu shaukani da su za su wayar da kan mutum kan irin waɗannan matsala an fahimta ku wato kun ga karatu kenan yana bukatar mutum ya tara reference in mutum ba zai iya tara shi kadai ba to sai majalisar malamai sai ta tara kenan to majalisar malami kuma tana bukatar agaji kenan daga wajen yan kasuwa Allah ya kalla duk wanda zai je umara ya sai da Allah akramaka Allah eh, ko chief imam ko shugaban majalisar malamai wani littafi ne kake ganin zai taimaka a shigarwa malamai cikin office din su a library din su a kantar su sai ba sunan littafi kaza sunan littafi kaza Allah ya kalla in ka je umara ka so musu daya wancan ma je so musu daya wani ya je aikin haji so sai ga an hada library cikakkiya idan aka ce gashi an ware labarari a cikin masallaci ko a wata makaranta wannan ta majalisar malamai ce duk wanda ta shirya sati zo karanta a wajen ya bari ya zo yi na a wajen ya bari wanda ma zai kwana a wajen ya nemi izini ya karɓo bizan kwana daga gida ya zo cikin labarari ya kwana ba shi kenan ba tunda bincike dole sai an yi haka mutum shi kadai tare littafin zai masa wahala saboda yadda rayuwar take littafin ya haure tsada kuma dole sai da karatu za a yi sai da littafi za a yi karatu za a ga wani da hazaka da basira amma bai samu littafin da zai karanta to sai ga hazaka da da basira ta ba a cin moriyarta irin yadda ya kamata mutane ba su san muhimmancin sa kuma yana cikin su a raye wa alaikum assalam Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba kuma irin wannan shine ake cewa ilmun la yanfa wa jahlun la yadur ta wannan gurin ba zai amfane ka ba in ka jahilta kuma da inda ba za da kai ba cewa yaya aka yi sallah a lokacin annabi Musa gabar za ka kalla ko yamma raka'a nawa aka yi suna yin cewa ko ba ta yi yanzu ka san shi ne ba za ka yi aiki ba za ka yi aiki ne da nawa na nawa mu to ya amfani sunan wannan kokin in ka jahilta ba zai cutar da kai to qur'ani bai kawo tafasil na shari'a ba amma ya faɗa mana dunkule shari'ar annabawa ta sha bamban da juna likullin da Allah minkum shir'atan wa min haja amma a wajen aqidar tauhidi kansu ya haɗu gaba ɗaya amma a shari'a su ta bamban kai da shari'a su wannan ba a kallafa maka cewa sai ka gane ba dan ko ka gane ba za ka yi aiki da ita wata annabawa ba za ka yi amfani shi yasa Allah bai shigar ta wajen kawo mu ma haka aka ce ku ba adam ne ta katala al-huruf al-huri wal azwab saboda kaga ana yin tarayya amma tafasil sai sai kin ta kida ko wani abu na kowane annabi daban daban ku ya kuri ku ya kuri wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha radiyallahu ta'ala anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam as-siddiqa bintu siddiq aka tambaya annabi wa kun fito a cikin duniya yake Aisha aka ce cikin mata kenan cikin maza fa ce babanta Abubakar Siddiq an fahimta ko Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace kana Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yujibu tayammulu farawa da dama yana burge shi fi tanahulihi wajen sanya takalminsa wa tarajjulihi da tsaye gashin kansa wa tuhurihi da yin alwalansa ko ka ce yin tsarkinsa zai shafi alwala ya shafi taimama ya shafi mai wanka duk annabi yana birge shi ya fara da tsagin dama in ya zo alwala ko ya fara da dama in ya zo taimama ko ya fara da bangaren dama in ya zo mai wanka wankan nan na janaba ne ko ma abin nan wanka na ibada annabi wannan yana burge shi wa fi sha'anihi da dukkan sha'aninsa annabi na farawa da mai dama to yanzu wannan hadisin menene abin kawo shi cikin alwala ana nufin kenan farawa da abin da yake na dama kafin na me kafin na hagu kafar dama kafin na hagu shine suka ce duk abin da ya inganta guda biyan annabi ya ware su daban to shi kenan sai ka fara da na daman kafin na hagu duk kafai guda biyu sai ka fara da na daman din kafin na hagu wanda suka ce har fuska ma sai ka fara da kumcin damar sannan na hagu don annabi na birki ke fara da dama cikin kowane al'amari waɗansu su ce a'a yau ai fuska gaba ɗaya ce ba maganar ka fara da dama ko guda ɗaya ce amma kafa ko guda biyu saboda haka za ka fara da dama ta guda haka in ka zo wankan da na ba za ka fara da tsagin jikin ka na dama sannan na haka in ka zo taimama da sauransu an fahimta ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun farawa da dama yana burge shi tana kulihi cikin sanya takalminsa ko takalmi sai ya fara sa kafar dama sannan ta hagu wa tarasulihi da sai zai gashin kansa in zai fara sai ya fara da dama sannan hagu an fahimta ku wato ko da aski kaje wanzami zai ma ko sai sai ana so a fara da dama sannan ta hagu alamar cewa wanzami na karatun addini ya fara ma da bangaren dama in ya zo aski an fahimta ko haka sabe su wai a sa bin abin raba ne ya zo ya yi abin nan ya yi umara ya gama ya je a yi masa abin nan sai sai sai ba da bangaren hagu sai wanda zai haba a karin kallon kuma malamai kuma annabi yana fara fita maka za ka fara da masu yiwu nan wurin wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi haka cikin dukkan al'amuran sa cin abinci za ka fi da dama shan ruwa za ka rike kofin shan ruwan nan da dama idan ka sha ruwa za bai baiwa mutane kuma sun kasu kashi biyu ga waɗansu daman ka gane hagu wa ya kamata ka fara dama annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ruwa ya sha ya rage zai bai wa sahabbai nan daman sa ga sa Abdullahi dan Abbas nan kuma bangaren hagu sa ga sai na Abu Bakar annabi na so ya fara da manya kafin ya yara amma kuma ga yara ne a dama sai ya karba Abdullahi ya kalli Abdullahi dan Abbas yace zaka yi rangwame hakkinka ne amma za ka yi rango miƙa abubakar ya ce a a annabi ba ne mun fara kanka ta kawai ka fara ta bar wanda ya bi albarka zo kai na yin ya ƙare fa ba ne in fara kanka saboda haka za ka fara da dama cikin komai da komai to ne Ibn da kibul ayyid yace amma wannan farawa da dama da aka ce bi ta alimi kullihi sai ce sai wurare guda biyu kadai wajen shiga ban ɗaki da wata kafa ake fara shiga wajen fitowa daga masallaci da wata kafa shiga za ka fara shiga daga fadawa masallaci ke fita fa ban ɗaki kuma za ka fara shiga daga farko fita fa wannan shine ya fita daga cikin umumin fi ta anhi kulli ki sai zanto wannan tafsir amma cikin dukkan abubuwa kenan mutum zai fara an fahimta ku wa alaikum assalam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kace me eh wannan tara ake ba bukatan ka yi dama da hagu lokaci guda ta farkon ne ba bukatan ka fara da na dama sannan na hagu na wajen cirewa za ka cire na hagu amma sawa za ka fara sa na dama na'am wa tahuri wa tuhuri eh? eh. to wannan ba izalatul khabas bane to kama ruwan kuma da wani hannu ake shi ba <laughs> ai waɗannan daban wajen dukkan izalatul najasa ko izalatul hadith ko izalatul khabasi annabi nayi da hagu amma ana nufin abinda za a karba ko za a bayar ko za a ci ko za a sha da me za a yi kenan shi ake maka magana wancan babu sa daban wannan babu sa wa alaikum salam eh wajen sa abubuwa to shine wannan malamai suka yi samu waɗansu suka ce ka sa suka ce ka sa ko ake ta rigima wannan takhtaliful ijtihad suka ce ai sa agogo din nan wani abu ne ba karba ba ba bayarwa ba manna wani abu ne na na shi ba bane dan baya cikin wajibin al'amura dan baya cikin abin da zaka ce al'aura wata na'ura ce kawai da zaka sanar ce ka lokaci kana da dama ka sa a dama kana da dama ka sa a gurin kai dama ka sa da aljihu gaba kuma ba sai dai yan mutum ya shiga karkashin umumin wannan hadisi to wannan ya halatta ya halatta da ya tayammun fi kulli shay'in nan a tayammun fi kulli shay'in ce dan annabi da mana farki cikin kowane abu ya kafa hujja da wannan ya halatta amma wannan ya zanto min babul istidlal bil am wanda ba za ka zaba ba ka ce nassin hadisin yana nuna har agogo sai dai ka ce agogon na iya shiga karkashin wannan nassin idan ka ce ko tana iya shiga wannan da istihadi kenan kenan kuma tana iya fita da wani istihadi to a cikin irin wannan in ka fahimci tana iya shiga sai ka yi aiki da ta kuma ka kira mutane amma ka ci zafa a kansa akwai matsalolin da za ka kira mutane kuma ka yi zafi a kai ko sun ki a bude wuta a yi menene sai an yi akwai matsalolin da kuma za ka lalace mutane idan akwai khilafa ina fatan kun fahimta wannan duk yana cikin abin da yake hikima wajen da'awa ko kira ko wa mutane wa'azi ka gane mawazi'ul ittifaq da mawazi'ul ikhtilaf inda duk aka yi sabani kai to idan abin ya zanto cewa wannan lalle zai zama ɗaya ne gaskiya ɗaya ne ƙarya to abin da ka rike na gaskiya to sai kai kira a kai kuma ka tsaya wajen fahimtawa mutane wancan amma abin da in an yi sabani ha za ya da su ko ha za ya da su to a lokacin ba a samu ya kai wajen wajen inkarin eh ko wajen kwanta annabi na kwanta da tsagen cikin sa na dama ba an ce bi jani kulli ba ba shi kina tsare ba idan annabi zo kwanta na fara kwanta ne tsagen cikin sa na dama to idan ka kwanta haka kai barci shikenan inda da dare ka gaji ka juya can babu laifi fara wanda ya fara da ina dama wannan kuma kayi juyi kuma wani abu ne daban ko kayi rigingina ma ka kalli sama wani abu ne daban amma abinda baya halatta a kwanciya shi ne rufin dan annabi sai hazu ya zaje asu ba ku bi alai kwanciyar ya bubi ke وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابدؤوا bima yaminikum akhrajahu al-arba'a wa sahahahu ibn Khuzaimah abinda wannan hadisi ke cewa idza idan kun tashi yin alwala fabdahu bima yaminikum ku fara da dama a cikin alwala din kenan akhrajahu al-arba'a wa sahahahu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawadda hadisin mugira ibnu shuba yace annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yayi alwala fa masaha binasiyatihi fa masaha binasiyatihi da annabi ya shafi zanfan kansa abinda ake nufi binasiya shine gashin da ke sama da goshi a nan gurin wanda galibi yake tsanyi tsawon wani lokaci to sai annabi ya fara da gashin goshin sa nan gurin wajen shafar kai wa imama kuma ya shafi rawani wal kufaini kuma annabi ya shafi kufai ne wato su ne kofi su biyu yanzu a nan abu guda nawa aka ce annabi ya shafa uku abin da ya shafi nasiya da kuma abin da ya shafi mai al'imama da abin da ya shafi al-kufai ne mu fara shafar kai hadisai sun riga sun gabata a baya to wajen shafar kai an riga an faɗi yadda mutum zai zai shafi kai ne gaba ɗaya to idan ka riga ka sa rawani a kanka da safe ka yi alwala sai ka ɗaura rawani sai ka tafi aiki ko ka tafi wani wuri sai alwalan ka tawarware sai ka zo ka jaddada alwala to wannan rawanin ba sai ka kunce shi ba kun shafar kai ya halaka kai shafa akan rawanin ina ba da an fahimta dan nan gurin ya magana kan wa alal imama kun fahimta da kyau to wajen shafa akan rawani ina suka ce rawani iri biyu ne ta iya wa rawanin akwai wanda yake daura rawani ya rufe kansa rikif gaba daya sai da gashin da ke zankonsa nan daidai gojinsa bai fito ba ya rufe shi to idan ya zo zai shafa ne akan mai akan rawani kare wani kuma yanayin ɗaura rawaninsa za a ga ya dan zame baya sai da gashin da ke nan sama da goshinsa ya dan fito to wannan gashin da ya fito sai ka shafi kuma ka shafi rawanin da kun fahimta da kyau dan haka dai bisa ga zance mafi inganci wajen shafar kai kana da sifa guda uku sifa ta farko shafar kai gaba ɗayansa yayin da baka da kula a kanka ko baka da rawani a kanka za ka shafi kai gaba ɗaya yayin da baka da rawani a kai za ka cire hula ka shafi mai kanka gaba ɗaya na biyu shafa kan rawani shi kadai yayin da rawani ya kasance ya rufe har gashin nasu ya ɗin na uku shafar nasu ya tare da rawani yayin da ya kasance rawani bai rufe abin da zai gaba ɗaya wannan shine abin da yafi inganta cikin dukkan maganganun da malamai suka yi akwai maganganun da ba waɗannan ba amma waɗannan su ne abin da bincike na ilimi ya tabbatar wa alaikum eh eh huffi ma haka sai kayi alwala lokacin da kayi alwala ka sa huffi ko ka sa safa an gane ku sai kuma alwalanka ka warware sai ka zo zaka jaddada alwala to shikenan kuma ba sai ka abin ba abinda ko ake kira da hubbi shine dukkan abin da zaka sa a kafa wanda zai rike idan sawo da roba aka yi da fata aka yi da auduga aka yi da kowane irin abu aka yi matukar ya rufe maka bai idan ka kaga kenan irin takalman nan da ake sawa na shiga ruwa su ma za su dauki ma'anar mai hubbi haka irin takalma na soja ko irin na mobile police ko na waye wanda suke rufe idan sa su zo har nan yace me yasa kuka cire takalman ku su suka ce mun ga ka cire ke sa muka ci yace ni na wata kalman malaika jibril ne zo bani labarin su akwai ne sai da haka duk sai daga cikin ku in yazo zai salla ya duba takalman sa da ke da ni da najisa ya goge in babu najisa ya sallah kun bai tona da yau wannan ina hikaito mana abin da annabi ya faɗa ba abin da ka gani yau da gobe a gari ba kila a gari ba ka ganin wannan ba kila in kama a yi rigima wajen aiki da irin wannan hadisi abin da ya kamata ka kalla shine fahimtar mutane da kwakwalwar idan mutane sun jahilci irin wannan hukunci a matsayin ka na malami mai karantarwa bai kamata ba ka fara aiki da sai bayan ka ilmanta da amma kuskure ne ka zo ka fara aiki da shi wannan sai ya kore mutane ga barinka sauran abin da ya kamata su koya a wurin kana addini yanzu ka kore su kuma ba su ba yanzu ko annabi aka turo ka sabo bil ba za su yi da ke ba to kai san da takalmi na zo da kai amma in ka fara ba su abin a ilmance yana daga cikin dabi'ar mutane a ah, to malam ga shi kace ka da kuma taba ganin kai ba to karatu ya rasa mutane ke ka san shi dan adam yana so shi gyara wai ka ba shi ilimin ya gaba ka fara aiki da shi kuma yana so shi gyaran ka aka maka Allah kuma ka ce da kuma mu gana aiki da shi ba yanzu ka karatu ya ka to sai ka fara aiki da shi sama da ka zo kawai wata rana ka shigo masallacin juma'a da takalma kana fita ka jama'a kawai ka wuce ba zai yi ba ko a ga ka tare barin juma'a da takalma ka farka duk wannan da yana daga cikin abin da ake kira fitu da ta'awa wanda malamai sun yi sharhi akan yadda mutum zai fayyace shi irin su imamul qurtubi cikin tafsirin sa a cikin duk ayoyin da suka magana kan al'amuran da ma'ruf wa nahy anil munkar da ibn al-qayyim cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin duk suna fayyace cewa ga wani abin da yake gaskiya ne amma mutane ba su san shi ba sai ka san hikimar da zaka shigar musu sai da ba za ku yi rigima ba sanin abin alimanta daban aiki da shi ko shi kuma daban akwai abin da ka iya aikin shi kai karan kanka a cikin gidan kai kadai amma cikin jama'a idan kai sai ya zama yawa waɗanda ba su da ilimi fitina to shine Abdullahi dan Abbas ko dan Mas'ud ne yake cewa faɗa wa mutane abin da za su iya fahimta shin kana so a tsarki Allah da manzansa ne ina ba ta kun fahimta yanzu nan gurin majalisun ilimi ne kowa da littafi a hannu shi ta irin wannan magana take amma duk lokacin da ka je kan mimbarin wa'azi ko bakin kasuwa ko tasha ko ka je kauye ni na zaka fara musu wa'azi da nan na ba su da kai ai ba za ka saurari duk abin da zaka faɗa ba a duniya to amma tunda kana tare da waɗanda suke akwai malamai masu wa'azi akwai mai sai ka yalwata ababai irin waɗanda ba ka iya faɗan su ba a wurin gama garin mutane kun fahimta da kyau وعليكم السلام idan yana son zai sallah da takalminsa kaga ba sai ya cire ta ba sai ya cire takalmin ba kenan sai ya shafa akan takalmin da sallah haka in ko yana ganin takalmin da zai ba zai sallah da shi ba sai ya cire sai ya shafa akan safa ya sallah sa a sai sai rufe idan sawu ka'idar takalmin ya rufe idan sawu ka'idar takalmin ya rufe idan sawu wa alaikum salam ta a wannan dan kwali ba ko tun a muna karatu muka ce wannan mu muka ce wannan mu dan kwali ne kawai ba dan ya haka ba a sa wannan wannan wannan وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر an karbo abinci daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kare da gare shi fi sifatu hajjin nabi ya kawo wannan hadisi ne cikin siffar hajjin annabi qala sallallahu alaihi annabi ya ce ibda'u bima bada Allah bihi ku fara da abin Allah ya fara da ku fara da abin Allah ya fara da malaki akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafz al-amr haka imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi da lafazin umarni ibda'u bima bada Allah bihi ku fara da abin Allah ya fara da shi inda muslimin amma ya zo a riwayar muslim bi lafz da lafazin ba da labari ba umarni ba da'u bima bada Allah bi da'u zan fara bima bada Allah bihi da abinda Allah fara riwayar muslim haka take annabi ya faɗi wannan magana a ina lokacin da yaje zai sa yi tsakanin safa da marwa ya gama tawafi ya rakauri gina tawafi sai ya tafi inda dutsen safa yake yana karanta inna safa wal marwa min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سيكم يتي أبدأ بما بدأ الله به zan fara da abin Allah ya fara da me Allah ya fara ambato safa ko marwa safa ta haka sai ta wurin safa ya fara to menene fikihun kawo wannan hadisin yanzu yana magana akan haikin haji an kawo mana shi a babin alwala shine ibnu hajar ya kawo ne dan ya kafa hujja da wajibin tartibi a cikin alwala ko alal aqalli ka ce shar'antuwan tartibi cikin alwala a cikin alwala akwai fuska akwai hannu akwai shafar kai akwai wankin kafa to wannan abin da yake nufi ka fara da abin da Allah ya fara da dan me dan Allah ya yi ladina mun idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum ka fara da wankin fuska wa aydiyakum ila almarafiq sannan wanke hannaye zuwa gwiwa ba za ka fara wanke hannu ba sannan ka dawo ina fuska idan kai wannan ka jinkirtar da abin da Allah ya gabatar kuma ka gabatar da abin da Allah ya jinkirtar ga shi ko annabi na cewa ibu da u kuma ba da Allah ai sai wani zai ce wancan ababin haji kenan sai ka ce yau da hajin da alwalan duwa ya zo mana da su ba maza Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda muke hararowa gamewar lafazin annabi ba wai sababin da yasa ya faɗi lafazin ba lafazin ya shafi fara duk abin da Allah ke a fara da shi alwala ne aikin haji ne yi ne duk abin da Allah fara an fito to in ka zo aiki ka fara shi sannan mai bi masa sannan mai bi masa ba wai a wajen aikin haji kadai ba kun fahimta da kyau to kun ga wannan shi ne ake kira da suna fikir hadisi ya zo a wata duniya daban ka kafa wajen da shi kan wata duniyar kuma ya dace da haka yanzu ji hadisin yana magana akan ɗaya daga cikin da ko aikin haji shi ne sa'ayi annabi ya fara da safa kafin mai marwa sai yace kuma ku fara da abinda Allah fara da shi sai ibn hajar ya kawo shi babin alwala dan yace shi ma me ku fara wanke fuska sannan me sannan hannu ku fara wanke hannu sannan me shafar kai ku fara shafar kai sannan me wankin kafa ku fara da abinda Allah ya fara da na fatan kun fahimta hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu qala وعنه رضي الله عنه قال وعنه أنكر قودة قريش سوى جنان جابر بن عبد الله قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi jira da suke tabbata da ya kasance idza tawadda idan ya tashi yin alwala adara alma'a ala mirfaqai ya kan gudanar da ruwa ala mirfaqai akan guyoyin hannunsa wato yana nufin annabi na shigar da gwiwar hannu wajen wanki sai dai kuma hadisin ba yake asarda dara kutuni bi isnadin da'if imam dara kutuni ya ruwaito shi da isnadin da'if wajen dara kutuni ga fa'ida yato da dama za ka ji mutane sun ce daru kutuni da yawa ra'un din nan ban ba asalin sunansa addara kutuni da yawa ra'un fataha ba zamma ba ba idan ka ce addaru kaga ya zama gida shi shi ko addara kutuni ne ba addaru kutuni ba da haka ta ake yi wajen lafazin Abin da wannan hadisin yake nunawa waɗanda suka ce za a wanke hannu zuwa gwiwar hannu kuma a shigar da gwiwa wajen wanki a kowane su yi da wannan hadisin amma kuma hadisin da yi sai dai lugar larabcin qur'ani ta wadatar ko da hadisin ya zama da uki kamar da maka ce ila tana fa'idantar da mai intihaul gaya wannan gaya din ko gaya zamaniya ko gaya makaniya to mun yi bayanin cewa shin abin da ya biyo bayan ila zai tafi hukuncin abin da ya zo kafin da ko ba shiga ba duk mun yi bayanin wannan a darasin bawa. da haka la hajata li ya da su suna marasa ukra wa alaikum salam aka za a fara wala da kamar ayat alwala ta yi da cewa a fara wanke abinda wannan yake cewa kenan za ka fara wanke fuska kafin wanke hannu zuwa gwiwa amma ba kafin wanke hannu wankin farko ba a aikin annaba a aikace ya fara gabatar da wankin hannu na zuwa wuya hannu kafin ya shiga kan abin da ya shafi fuska kulkulan baki ta kan ruwa har zuwa can ta fahimta ko aya ta kawo abin da suke wannan na wajibi wanda dole ne hadisin annabi kuma ya karo maka waɗansu a kai to sai ka bi alwalai yadda annabi ya ta aikace don ya fi ka fahimtar qur'ani ya fi ya fi mu gabata ka fahimta da kyau kar wani ya kafa hujja da wannan cewa kenan fuska za ka fara wanki idan ka zo alwala wannan qur'ani yau irin wanda ba da qur'ani dan ba hadisi ba daga cikin wannan jahilcin ya same su sai wai dan ka zo ba ruwanka da wanke hannu zuwa nan zuwa gwiwar wayan hannu sai dai kawai ka fara da fuska ka ci gaba ba ta ruwa ba ka ba ka ba ka to aya idan ta zo da abu hadisi na zuwa ya ƙara bayani akai ya fayyace abin da ayar take to hadisi kuma wahayi ne kamar yadda qur'ani yake wahayi وعن ابي هريره na riga na faɗa abu hurairah sai kai shi ke na wuri an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah tana da miji tabbata gare shi yace la liman lam babu alwala ga wanda bai ambaci Allah ba a ita alwalar wannan hadisi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah duk sun rawaito shi Ibn Hajar yace bi isnadin sahihin da sanadi da'ifi sai kuma yace wal tirmidhi an sa'id ibn zaid wa abi sa'id nahwu haka hadisin ya zo a riwayar tirmidhi daga sa'id ibn zaid da kuma abu sa'id nahwu kusan kusan wannan qala ahmad imam ahmad bin hanbal yace la yathbutu fihi shay'un wannan babi ba abin da yake tabbatuwa a cikin abin da imam ahmad bin hanbal ke nufi ɗaiɗaikun hadisin da suka zo a wannan babi na cewa ba alwala ga wanda bai yi bismillah ba alwalansa kun hadisan da suka zo duk da isai ne ba su inganta ba kun fahimta da kyau amma hadisi da'ifi irin biyu ne akwai hadisin da'if da'afun shadi akwai hadisin da'if da'afun kafi wato hadisi mai rauni kuma raunin mai tsanani da kuma hadisi mai rauni rauni kaɗan to hadisi mai rauni rauni kaɗan idan aka ruwaito shi ta wannan hanyar da rauni rauni kaɗan kuma shi wani ya ruwaito shi sanan da rauni rauni kaɗan mutum uku hudu biyar shida bakwai suka ruwaito shi kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su ba'ihi ne amma sa bai tsanni ba kuma suka yi ittifaki wajen bayar da hukunci ɗaya to akan kauce shi a mayar da shi alhadisul hasanu lidaini ko alhadisul sahihu lidaini zai iya wa alhasan lidaini kai sai dai kawai mu dauka alhadisul hasan lidaini kun gane ko dama kalar hadisin da ake hujja da shi a duk duniyar hadisi hudu ne farko alhadisu sahihu li na biyu alhadisu sahihu da ghairihi na uku alhadisu hasanu li na hudu alhadisu hasanu li to duk inda kaga alhasanu li ghairihi asalin sa hadisi ne da'if amma ja'a bi turuqin mukhtalifa ya zo ta riwaya daban-daban sai a tattara su sai wannan riwaya ta tafi wannan ta tafi wannan tallafa a juna sai da mahujja a addini amma in ka zaka dauki dai shi kadai ba zai zama hujja ba amma in ka hada su da juna sai zama mai hujja to dan haka ibnu hajar ya kafa hukunci da hadisin in ka kalli daya daga cikin daya ko sanadin sa dukkanin su sai ne amma malamai sun har hada su gaba daya sun mai da shi a matsayin hadisi hasan dan haka daga cikin waɗanda suka inganta wannan hadisi akwai ibnu sala abu amr bin sala akwai imam ibnu kasir mai tafsir akwai kuma ibnu hajar al-asqalani akwai kuma imam al-shawkani tare da wasu malamai masu tarin yawa akwai wani malami a yau mai suna Abu Ishaq Abu Al-Huwaini a Egypt yake yayi littafi guda da ya sa masa kashful mahbub da hadisi tasmiyat inda al-wudu akan wannan hadisi kawai yayi bincike kan tabbaci ko rashin tabbatarsa karshen sakamakon da ya kai hadisi ne ingantacce tun da ya tabbata hadisi ne ingantacce annabi ya ce babu alwala ga wanda bai ba yi bismillah ba imam an-nawawi yace bismillah iri biyu ce farko ka ce bismillah ya wadatar yace ko ka ce bismillahir rahmanir rahim yace fadiya akmalu to ta kuka in ka sa bismillah ya wadatar idan ka tsara ar-rahmanir rahim to kuma ya kuka wannan yin bismillah wajibi ne yin ta a farkon alwala ba musahabi ba wajibi da ne ba alwala ga wanda bai yi ba ga wanda bai bismillah ba da haka imamu ahmad bin hanbal ya tafi kan doron wannan hadisi wajen wajabta bismillah sauran malaman fiqh guda uku imamu shafi'i imamu malik ibn anas imamu abu hanifa suka ce mustahabbi shi kuma yake wajibi ya aka ce me hujja yace annabi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur allah alayhi ba alwala ga wanda bai mai ba bismillah ba suka ce a wannan hadisin ba zai nuna wajibi ba sai dai nuna mustahabban haka sai saboda ce la wudu'a suka ce ko dai zai to da li hatar wudu'i ko ya zanto nafiyul da kamalin wudu'i wai suka ce da li hatar wudu'i shin annabi ya kore ingancin alwala ne ko ya kore cikar alwala su guda uku suka ce annabi ba yana kore ingancin alwala ne ba yana kore cikanta da ce la wudu'a bi ma'ana la wudu'a kamilun liman lam yadhkur isma Allah ba cikakken alwala ga wanda bai a mutum Allah ba wato akwai ta sai dai ba sai mai ba suka ba shi yasa suka ce hafi ne in kai sai ka suka shi ko imam Ahmad ce sai nasihatis salat annabi na to na kone ingancin alwala ne la wudu'a sahihun ba alwala ingantacca sai da ne sai da bismillah bisa ga wannan fahimta kenan idan mutum ya alwala bai ba ta inganta sai inganta saboda haka zance mafi inganci wannan lahu zuwa din yana kore tabbatar alwala ne dole sai da bismillah ne sannan alwala ta tabbata idan mutum bai san hukuncin ba a da me ya hukuncin sa ka ce alwala ta yi saboda bai sani ba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wannan ta tashi bai riga sani ba ma kana Allah la yudilla qawman ba'da idza hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun duk wannan ta shafi saboda bai san hukunci ba daga ranan da ya sani dole sai rinka yin bismillah idan ya zo alwala to idan mutum ya manta bai yi bismillah ba fa daga farko sai a tsakiya idan ya tana sai yayi idan ya manta bai yi bismillah ba har karshe alwalarsa ta yi saboda duk abin da yake wajibi yakan zama wajibi ne yayin da kake tuna da shi in mantuwa ta shigo ciki wajibin ya faɗa kanka yanzu wajibi ne mutum yayi sallah akan me akan ta idan mutum lokacin sallah ya shigo sai ya manta har ya fita sannan ya tuna yana da zunubi na bai sallah akan ta ba ba da zunubi amma da zai sallar ko sai dai zunubi ne babu yayin da mutum yana zina har lokacin sallah ya fita bai kaga akwai zunubi a kansa yanzu wannan mantuwa ta sa an dauke masa zunubi ba ya da laifi to kamar haka ne kuma wancan kun bayyana da kyau hmm, wa alaikum salaam. bari bari wannan yi tun da yana karshen wani hadisi a karshen hadisi na yana nufin dukkanin dukkanin eh amma da su akwai wanda ya ruwaito hadisan da yawa sai Imam Ahmad da waye sun ruwaito idan ka duba cikin littafin Irwaul Ghalil bi takhrij ahadith manar sabil na imam nasiruddin albani littafin ne juz'i tara yana da kyau kwarai da gaske a takaririn hadis ya yi commenting mai kyau kan wannan hadis da bayanin suwa suka ruwaito shi ta ina biyu inganta ta ina biyu samu launi duk ya yi ka fahimta da kyau eh eh an ma idan sai wannan rawani ka tare da ai ba mun tsakanin rawanin sarki da wannan na talaka duk kowanne sunan shi ah, ba dai ba ta za su shafa a kai in suna so in suka tare suka yi shafa a kan su kenan na su gaba eh a kan me kwarai da gaske sosai abata a kai sai rawani shi kadai ba ko a kan hula kai da wanda kai a kan hula da wanda ba a kan hula ba sunan shi rawani gaskiya kan akwai wa'azi yau dan na dauka za mu karasa wannan babin amma na gaba zai karasa to amma sai wanda ya kara tambaya ba tambaya ke da an karasa shi ke وعن طلحة بن مسرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة An أنكر حديثي daga Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi shi daga babansa daga kakansa radiyallahu anhu kala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi yafsilu bainal madmadati wal istisaji yana rarrabe tsakanin kurkuran baki da tatsa ruwa abin nufi sai ɗebi ruwa ya kurkuru baki daban ya ɗebi wani kuma wanda zai shaka ya fatar daban kaga wannan shine hujjar waɗanda suke rarrabewa tsakanin me kurkuran baki da tatsa ruwa sai gashi wannan hadisin ya ce annabi ya fitilu akhrajahu abu dawud bi isnadin da'if sai dai kuma da'ifi ne ga ingantaccen nan zai zo wa an ali radiyallahu anhu fi sifatil wudu'i an karbo hadisi daga ali bin abi talib cikin sifan alwala yace summa tamadmada wa tansara salatan sai annabi ya kurkura baki ya taka ruwa har sau nawa sau uku yana nufin kurkure baki so uku shakar ruwa so uku abin da yake nufi da kan fata daya rabi ya kurba rabi ya shaka a hanci ya fatar ya yi haka haso nawa so uku yumadmidu wa yastansiru yakan kurkuri bakin ya kuma shaka ruwan ya fatar min al-kaffi ya ya'khudhu min fulma da tafin da yake ɗiban ruwan da kun fahimta da kyau idan ya ɗebo ruwan rabi sai kurfa da bakin sai kurkure kurkure ya zubar rabin da ya rage sai mai sai shaka idan ya shaka kuma da wannan da wannan hannun sai kuma ya kasar kun ga yadda ake kin ko min al-kaff alladhi a menene min al-kaff alladhi ya'khudhu min al-ma da hannun da yake diban ruwan da shi yake fatiwa sallallahu alaihi wa sallam أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ya zo daga abdullahi ibn zaid a siffan alwala yace summa adkhala yadahu sannan sai annabi ya shigar da hannunsa fa masmata ya kurkure bakinsa wattan shaka ya kuma shaki ruwa min kafin wahid damin kan fata daya duk wadannan kaga an gata su ne bisa ga wancan wancan zarifi ya fa'alu zalika salasan ya aikata haka har sau uku yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan ai kaga ba magana ba makurar hadisi wajen inganci kenan وعن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انس دان مالك annabi ya ga wani mutum wa fi qadamihi zufuri a kafarsa ga wata kyakkyara ko ga wani dan fili da bai samu ruwa ba mislu zufuri gurgudan kan farki ga lam'a a kafarsa gurgudan me gurgudan farki lam yusibhu ma ruwa bai shafi wajen ba fa kana sai annabi ce irji'i fa ahsin ko ma ka kyautata alwalaka, wato je ka sake alwala gaba daya yanzu idan ka samu lam'a cikin alwala me hukunci wanke lam'a ko kuma sake alwala a hadisin annabi sake alwala ne daga farkon ta zuwa ƙarshe ba za ka wanke lam'a ya ta dai ba da غسلها وهدها بنية وانا بعد ما كتب والله اعلم nan da yake hadisi ya ce ba ahsinu wudu'aka su suna fassara ihsanul wudu shine ka je ka wanke lamari ta kadai kuma amma hadisin yana na ihsanul wudu shine ka sake ta gaba daya abin da sana ce ka sake ta gaba daya kaga dai wannan akhrajahu abu daud wan sa'i a nan din da nayi wa littafin sakamakon binciken da nake karawa wani in rubuta wani in kyale ta kurwata wa fi riwayatin ukhra abu abi daud wa ahmad wannan ba cikin littafin kar ku kalla sai dai ku saurare ni a wata riwayan daban ta Abu Dawud da Ahmad min hadisi Khalid ibn Mi'dan hadisin riwayan Khalid ibn Mi'dan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yusalli annabi ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahari qadamaihi lam'atun ko lum'atun a bayan kafarsa ga lam'a kadarar dirhami wannan lam'ar gwargwadon dirhami guda kamar fadin taro ko sisi a kafarsa lam yusif halma'u ruwa bai shafi wajen ba fa amarahu an yu'ida al-wudu'a sai annabi Umar sai yayi ne ya sake alwala gaba daya to kaga sai sake alwala wa fi riwayatin ukhra a wata riwayan daban li abi daud a abu daud akwai ziyada yace was salata fa amarahu an yu'ida al-wudu'a was salata ya umarci ya sake alwala kuma ya sake ita wannan sallar ma da in da ya riga ya sallah da wannan alwalan kenan yanzu mai hukuncin lama sake alwala haka annabi ya faɗa cikin hadisi gashi tamfar rana lokacin azhar ba wata magana ba wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad yace annabi ya kasance yana yin alwala da mudu daya kun san can da da an ce an kawo masa ruwa mai sulusin muddi sulusi biyu na muddi to nan gashi na yin alwala da mudu daya wannan hadisin ya fi wancan inganci dan wannan gashi kamar yadda ku gani ruwayan bukhari da muslim da haka mafi karancin ruwan da zaka yi alwala da shi ya kai ne mudu daya mudu kuma shine cikin tafin hannu na mutumin da yake ba babba da yawa ba ba kuma karami da yawa ba tsaka tsakiyar mutum ya cika hannunsa tafukan hannunsa ruwan wannan ya cika kai alwala wa بالصاء bis-sa'i ila كما يكني kuma yakan yi wanka da sa'i zuwa wato بير واتو ko mudu biyar wato sa'i kuma mudu hudu wani lokacin ya yi da mudu hudu wajen wanka wani lokacin ya kai har mudu biyar wannan mudu biyar annabi na wanka da shi yana nufin wankan da na baki har wani ke cewa kai ni mudu biyar ya mun kankanta sai wani sahabi ya zama da martani ce annabi ya fi ka yawan gashin kai tare da haka mudu biyar ya ishe kai kuma sai ka ce ba zai ishe ka ba ai ba ta kai ta kai ta kwara ruwan ba shi abin da mutane su gane ba wanka na janaba ibada ne ita ibada ana kwatanta ta da gwargwadon abin da shari'a ta sai waɗansu ɗauka wanka ne na fitar da dauɗa tun da na fitar da dauɗa ne sai an samu ruwa da yawa a yi ta yi ana gurzawa a yi wane ne wani ma wai inda hannunsa baya tabowa baya wai sai ya sa tawul ya ce haka wai saboda malamai sun ce waddal ku waye ce masa idan ruwa ya jika wurin ba ka tuda ba ka tuda ba yawon ku eh yanzu idan ka zo da janaba a cikinka za ka iya fadawa cikin tafki cikin kogi yi pool kai da ka tsallaka fada a ciki kawai kai niyya a zuciyarka ka ta tsallaka fadar ruwan kuma sai ka fito idan ka fito abin da zaka sai ka bebi ruwan ka kurkure baki ka kuma taka a hanci ka fatar nan ka gama wanka ne wanka ya kare wannan sai ruwan wajibi ne cikin wanka ce ruwa ta ruwa kurkure baki wajibi ne cikin wanka ba musabi bane wajibi ne cikin wanka dole sai mutum ya shaka ruwa dole ko da bai alwala ba wankan da na yana da sifa guda biyu ko kai sifatu kamal ko sifatu ijza idan an ce sifatu kamal wajen sifa na wankan da na ba shine kai ne farko dama za ka yi niyya a zuciyarka yayin da za ka yi niyya shine lokacin da za ka wanke gabanka za ka wanke zakarinka ko za ka wanke gabanka mace ko namiji zai wanke gabansa a lokacin zai kulla niyya a zuci na yin niyyar wankan janaba in na ce in mace za ta yi niyyar wankan daukewar jinin al'ada ko niyyar wankan daukewar mai jinin biki idan mai biki ce wannan niyya a zuci ne ba a furta da baka ubangiji ya san me kika kulla cikin zuciya ke da ubangiji to sai ka ɗebi ruwa sai ka wanke gabanka sarki kenan idan ka wanke gabanka ka kammala shi ne sai ka yi kafin wanke gabanka dama akwai bukatar ka wanke ka har sau uku hannun dama da nagu za ka wanke su sannan sai ka ɗebo ka wanke gaban ka wajen wanke gaban ka lokacin za ka niyya idan ka kammala wanke gaban ka gaba ɗaya sai me sai ka zo ka yi alwala cikakkiya alwala da ake irin wanda za a yi sallah ba wani bambanci da karanta da alwalan sallah sai ka kammala komai ba abin da rage sai wanke kafafun sai ka kyale wanke kafafun sai nan gaba sai me abu na gaba shine sai ka ɗebo ruwa da tafin hannunka ɗaya ka zuba a kanka ka murza ka murza ya shafa ko ina cikin kanka ko ina ba wai dole sai ya gudana da jinka ya ta gudu ba ɗaya kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba biyu kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba ya zama nawa kenan haka annabi yayi sa su ɗaya ɗaya ya rinka ɗauka yana suka kai abin da ake bukata duka kan ba ya wanke shi kai ta zuba ruwa ko sai ba yana ta gudu a kan tiri ba wannan haka ruwa arziki ne shi kansa wajen Allah mai mai kula sai ba so ka barantar da shi da yawa idan ka wanke wannan kai naka har sau uku ko ki ka wanke kanki har sau uku ta yadda ruwa ya taba ko ina cikin kan ka tabbatar ka daga kowane cikin kan magana ta riga ta kare daga nan gurin sai mutum ya tsaye ruwa kuma da tafuka hannunsa guda biyu ya sa a tsagen jikinsa na dama wato ya wanke nan kirjinsa da haka garinsa na dama da nan bayansa ya gama wannan har zuwa cinya har zuwa kwauri sannan ya sake ɗiba kuma wanda zai wanke tsagen jikinsa na hagu haka garinsa na hagu kenan hamatarsa da ina ne har zuwa gwiwa har zuwa kwaurinsa kaga ya kammala wannan ya san ruwa ya taɓa ko ina ko to kuma sai zo sai wanke kafar dama can cikon su kenan zuwa yatsu ya kuma wanke kafar hagu cikon su kenan shi ma ya riga ya kammala alwala kenan ya kuma kammala wanka kenan da ya tashi sai je ya sallata haka wannan ita ce siffa ta kamala wajen wankan janaba idan ka ga dama sai ka yi siffa ta biyu wanda ake kiran ta sifatul ijza ita dai ta wadatar amma dai ba kamila ba ce amma in kai wanka da ita yi ne yadda muka ce ga ruwa a tare ka zo ka yi tsalle da niyya ka yi niyyar wankan ba ka fada cikin koki ka fito kana fitowa sai ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka ka shaka ka fatar ɗaya ka ɗeba ka kurkure baki ka fata ka shaka ka fatar har sau uku ka kammala wankan ba gaba daya shi ma za ka iya zuwa ka yi sallah da shi ko ba alwala duk yadda yayi da kwarawa da godetawa da fadawa cikin kunci duk dai ba ka ji gaba da ni ga ruwa ba ko sun kuce ko wanda ta abudin shi da abu zai yiwu ba وعن Umar رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce ma minkum min ahadin yatawaffahu ba ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala fa yusbiqul wudu'a kuma ya cika alwalan nan thumma yaqulu sannan ya ce la ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء ba wanda zai alwala ya cika alwala sai ya faɗi wannan kalmar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace ba wanda zai faɗa haka illa futihat lahu abwabul jannati samaniya ba sai an bude masa kofofin nan na aljanna guda takwas kullum min ayyi asha ya shiga ta duk inda ya ga dama